barkar mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 27 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1400 da 24 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 kenan ko 21 ga watan 11 shekara ta 2000 da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 113 yau kuma za mu tafi farkon aya ta 114 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa mai Allah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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وبنجي لا خير في كثير من نجواه لا خير باب ولدنجي dangi na alheri kaɗan ko mai yawa fi kasirin a da dama daga cikin ganawar da mutane suke yi wane ikira wane su koma gefe daya ko su wane su hatsu da wane a ɗakin taro wuri kaza ko a zauren wane ko a falon wane ko a sauran wane da yawa daga cikin ganawar da mutane suke yi babu alkhairi a cikinta illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda a cikin ganawar ya umarci dan uwansa da yin sadaka aw ma'ruf ko ya umarci shi da yin wani aiki na gari aw islahin bainan nas ko kuma ta kunshi yunkurin sulhun ta tsakanin mutane guda biyu masu fada da juna masu adawa ko gaba da juna wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah wanda duk ya aikata haka dan neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannan zamu ba shi lada wanda yake mai girman gaske waɗansu malamai suka ce wannan aya da wanda za ta biyo bayanta suko ne dangane da jerin ayoyin jiya waɗanda muka ce sanadiyar saukar su ɗaya ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito tun daga farkon faɗin Allah ta'ala inna anzalna kan kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima sakamakon abin nan da ya faru na wani ya saci dukiyar wani karshe kuma ya je ya dora wa wani wannan laifin kuma yan uwansa suka goyi bayan sa aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe wannan ayoyi suka sauka ma'ana wannan aya tana cikin suko na waɗancan ayoyi ina fata an fahimta domin lokacin da suka je suna ganawa da juna suna ganawa ne kan su kalawa cewa wani ne yayi satar ko ta kare dan uwansu wane kar a ce shi ne yake da laifi shi ne Allah ke zargin dukkan wata ganawa da mutum biyu za su yi ko uku ko hudu ko sama da haka akan wani abu wanda yake ba ɗaya daga cikin guda uku nan ba abu na farko al'amru bi sadaqa umarni da sadaqa abu na biyu al'amru bil ma'ruf umarni da dukkan ma'ruf abu na uku al islahu bainan nas sasunta tsakanin mutane dukkan wata ganawar da bata kunshi wannan ba to babu alkhairi a cikin to waɗannan al'amura guda uku kowanne jigo ne na alkhairi na farko umarni da sadaka ta shafi sadaka ta farilla ta shafi sadaka ta nafila ta yau da gobe shine malamai suka ce wannan tadammana naf'an badaniyan ya kunshi amfani wanda jiki ke amfanuwa da shi amfani da gangan jiki ke cin moriyarsa lokacin da kace a ba wani sadaka a tallafa wa wani da kaza kila abinci ne kila sutura kila magani jikinsa ne zai amfana da wannan abin to kenan an kawo wannan al'amru bis sadaka dan ya wakilci dukkan wani abin da jiki zai iya amfanuwa da shi sadaka ko waninsa sai al-ma'ruf al-ma'ruf ya shafi nasiha ya shafi fadakarwa wannan sai zanto tadammana naf'an ruhiyyan wato ya kunshi amfani da zuciya ke cin moriyarsa lokacin da kai ban wa'azi lokacin da kai ban umarni da kyakkyawa ka hana ni mummuna ai zuciya ta karaya domin zuciya tana rayuwa ne yayin da ta haddace dokokin Allah ka'idojin rayuwa wanda manzon Allah ya kawo menene ya kamata in aikata me ya kamata in bari to kaga wannan al-ma'ruf sai zanto yana wakiltar dukkan wani abin da zuciya ke cin moriyarsa ke amfanuwa da shi sannan kuma sai bi al-islahu bainan nas shi kuma al-islahu bainan nas wato ainihin ya kunshi daf'al daf'ul adha wal madarra kawar da dukkan wani abu mai cutarwa domin yayin da kai sulhu tsakanin mutane ka kawar da barna ne ka wanzar da gyara a tsakankanin su to mutum shi daya yana buƙatar a tsare masa barna haka jama'a a matsayin na jama'a tana buƙatar a tsare mata barna domin rikici tsakanin mutane guda biyu shi ke haifar da rikici tsakanin jama'u guda biyu shi ke haifar da rikici tsakanin al'umma guda biyu ina fata an fahimta yayin da mutum guda biyu suke rigima da juna wannan na dangantuwa wancan gida wannan na dangantuwa zuwa wancan gida karshe idan aka kyale abin ba a raba su ba abin zai shafi gidaje guda biyu don wannan in gidansu za su goyi bayan sauran haka daga nan sai abin ya shafi kabila guda biyu don wannan yana dangantuwa zuwa wata kabila duk ta goyi bayan shi wancan ma haka ko ya shafi al'umma guda biyu wannan yana dangantuwa zuwa ga wata kasa wannan na dangantuwa zuwa ga wata kasa sai ga rikici ya faru shi yasa tun yana dan karami sai kamar kushe shi tun yana tsakanin mutane guda biyu aka gabatar da sulhu an riga an huta idan ba a yi sulhu ba har ya zama tsakanin gidaje guda biyu matsala ta fara girma kenan har ya zama tsakanin unguwa guda biyu ko kabilu guda biyu ko jama'u guda biyu to karshe sai an zo an yi hasarar rayuka da dukiya mai dumbin yawa shi yasa al-islahu bainan nas yana da matukar muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko da ƙarya kai wajen sulhu ba sunanta ƙarya ba hasali ma lada za a baka shine Imam Nawawi babi babin da yake nuna halaccin ƙarya a waɗansu wurare a cikin riyadu salihin kenan manzo Allah kuma ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa babu laifi abinda mutum zai faɗa ba na gaskiya ba a waɗannan wuraren guda uku ba a rubuta masa zunubi abu na farko abinda mutum zai faɗa a wajen yaki sai kai ƙarya a wajen yaki babu laifi abokanan adawa sun kama ka suna son su bincika sirrin ku su ji ku nawa ne adadin ku bai wuce 500 ba sai ka ce tabbi ai yau me yana da yawa ai gaskiya ina jin sojoji mayaka da muke da su za su kai wajen dubu goma sha biyar dubu sha biyar sai a ina jin wannan ma dai karaman lamba na bayan kenan kila inda za a tsaya a kididdige abin zai fi haka yawa to ka ka dai tsoro a cikin zukatan da dai tsoron nan a cikin zukatan sun riga sun shiga uku to dan kai karya irin wannan baka yi laifi ba dan manzo Allah ya ce alharbu khuda yaki dan yaudara ne wa yafi yin yaudara shine galibi ke cin nasara a yaki ko da ko yana da karamin karfi amma ko mun karfin ka in baka da dabara baka da makircin yaki baka da dabarun yaki ba za ka iya cin nasara ba ina jin sojoji sun san wannan yaki dan yaudara ne kuma da safa ake kama fara shi yasa manzo Allah ke yin tauriya sallallahu alaihi wa sallam na biyu idan mutum yayi ƙarya dan sulhunta tsakanin mutane guda biyu suna gaba da juna ba a ga maciji sai ka je gidan ɗayan ka gaishe shi ka ce yanzu yanzu nan ko daga wajen wani nake wallahi yana jin takaicin abin da ya shiga tsakanin ku yana fatan ina ma za ku samu suwa tsakanin karshe ma dai ya ce in gaishe ka ya ce in gaishe ka na ambaci wani abin da na sani na alheri game da kai a gaban sa yayi taimaka addu'a alheri gashi ma baka to sai ka ji mutum ya zubar da makamansa haka ne eh haka ne to shi kenan tun da yana son a ta ka su dade da girman kai wai wato shi baya so a ta irin ba dama ne wancan da ya fara ne eh to shi kenan eh, idan ka je ka ga yadda shi kuma kila ma iya haduwa sai ka je wurin wancan sai ka ce ai wani ne ya aiko ni kaga ba sai ya aiko ka ba amma ya ta ka fada ka yayin da za su haɗu da juna bayan ka shirya wa kowanne zance kowanne ya taho ne da cewa ai wane ne ya fara nema ba ni ne na fara neman sulhu ba to sai a haɗu nan babu laifi in kai karya a irin wannan babin manzo Allah ce ba kai karya ba na uku idan miji yawa matarsa karya in ka ce wai duk zaman da za ku yi sai kun yi gaskiya tsakaninka da matarka zai wahala ta yadda da shi akwai lokacin da sai ka yar ƙarya yar kanuwa sai dai kawai kar yawa ne domin idan ta yawa za ta gane in ta gane ko ba za ta ga mutuncin ka ba haka za ka yi sun ma'amala sun makafa ko musamman wanda yake da wannan rikicin duk mai mata biyu zuwa abin da ya sama ko ya tsaya ya karya ko da niyya ko ba da niyya ba ko ya sani ko bai sani ba ka san ba waɗanda suke da mu'ujiza cikin mu'amala irin ya mace kai ne ta kawo ta gida kake ba ta cefane ka fi ta shekaru ka fi ta hankali ka fi ta komai amma a zuwan lokaci kana jin tsoron ka ba wai tsoro na za ta yi maka duka ba tana maka kwarfini ba ka san ka saba mata <laughs> shine wani ke cewa innal uyunan lati fi ainiha uwaru qatallana uwaru qatallana thumma la yuhyina qatlana yasra'na dhullubbi hatta la haraka bihi wa hunna adhafu khalqillahi insana yace kaga duk idan da ya hada launi guda biyu ga fari ga baki ga kuma wata jira sukan kashe mu ba tare da mun san sun kashe mu ba su soke mu da tsinin ido ba da tsonan maki ba su yi mana illa a zuci sukan kayar da mutumin da yake mai dabara har kaga baya iya motsi bayan sun suka fi kowa rauni mu'jizar ya mace ɗaya iya mace biyu ko yaya wallahi ko da niyya ko ba da niyya ba wata rana sai yi karya maza Allah ya ce an yadda muka babu komai yi zan zo za ka yi ne idan ka safin ta tsakanin ka gyara zaman da ke tsakanin ku ka sulhun ta tsakanin ku babu laifi amma idan to karya karya kullum ya da biyar ka ta wannan shine abin da babu su, dan kar mutum ya faɗaɗa nassin manzon Allah saboda inda ya kamata yi. to kaga nan gurin a cikin akwai ƙarya dan sulhunta tsakanin mutane guda biyu manzo Allah ce babu laifi sallallahu alaihi wasallam da haka al-islahu bainan nas abin ne yake wanda yake kawo gyara kabe da manzo Allah bayyana cikin hadisi la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas sai Allah ce wa man yaf'al zalika lafazin zalika ba wai yana nufin al-islahu bainan nas kadai ba ya shafi al-islahu bainan nas ya shafi al-amru bis sadaqa ya shafi al-amru bil ma'ruf amma zalika ga ta ambaci ababai guda uku amma sai aka yi ismul ishara guda daya saboda duk guda uku zaka dinkule suka ba su ma'anar al-mazkuru kaga al-mazkuru abu ɗaya ne kuma ya tafi ababen guda uku wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata ɗaya daga cikin ababen da aka ambata a baya ibtigha mardatillah yana neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu ba shi lada wanda yake mai girman gaske matakar mutum ya aikata da kyakkyawan ya to kaga sharadi kenan idan kai ba da nufin gyara ba tsakaninka da matarka in kai ba da nufin sulhu tsakanin mutane ba in kai ba da nufin ka duk abin da ka aikata in dai ba da niyya ta alkhairi kai ba ubangiji ta Allah ba zai baka lada ba don niyya ita ce sharɗin karban aiki wa man yutaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mushaqqa ita ce al-mukhalafa kunta fi shakkin wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi shakkin akhar ma'ana kai kana nan manzon Allah na can an samu mushaqqa kenan ya ce kaza kai ka faɗi kishiyarsa ya aikata kaza kai kana aikata kishiyar abin da manzon Allah ya aikata kana sanacewa ga abin da ya ce sai ka faɗi kishiyar nashi kana sanacewa ga abin da ya aikata sai ka aikata kishiyar nashi bisa ganganci kawai kana so ka saba masa an kai karshen sabo kenan wa man yutaqiq ar-rasul wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi tafarkin da ba na mummunai ba ma'ana ababai guda biyu ko daya wa man yusaqiq rasul wanda ya saba wa manzon Allah min ba'da ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mummunai ba ibnu kasir yace kamar guda biyu ne amma ɗayan fa ya kunshi ma'anar ɗayar domin wanda duk wanda ya saba wa manzon Allah ai ba tare da al'ummar musulmi duk wanda baya tare da al'ummar musulmi ai lalle ya saba wa manzon Allah tunda manzon Allah ya ce a hada kai yayin da ya ware kaga baya tare da musulmi ya saba manzon Allah dan haka kowace sifa ta kunshi yar uwarta ne dan haka ta biyun da aka kawo karin bayani ne ba dan zaman kanta take ba ta da alaka da ta farko din ba amma sai dai zanto karin bayani dukkan wanda ya saba manzo Allah min ba da ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da ba na mummune ba lafazin al mummunan wato sanannun mummunan nan waɗanda imanin su ya tsara da sauran aikin su da takawarsu da biyayyar su ga manzon Allah ta tsara ta sauran wato al dinna al ahadiyya sanannun mummunan nan zaratan mummunan nan suwa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan wanda ya bi tafarkin da ba nasu ba idan an ce ya bi tafarkin da ba nasu ba kalmar na da faɗi tafarkin da ba nasu ba a aqida abinda ka kudurce a zuci baki ne irin wanda so kudurce a su ba na imani da cikakken imani da rukunan imani ya shafi saba musu wato ta fuskar aiki irin ibadar da kake ba irin ta ce wanda su suka yi ba so sun yi samfarin ibada daban kai ka kawo salon ibadoji daban kishiyar irin nasu ba san shi ba a zamanin su zikirin ka daban da nasu salatin ka daban da nasu hailalla ka daban da tasu tasbihin ka daban da nasu irin sallar ka azumin ka daban da nasu ittabata ghayra sabilil mu'minin ka bi tafarkin da ba na mu'mine ba mu'amaloli nasu na rayuwa naka daban da nasu kalmar tana da fadi wato babu yadda za a yi aqidar ka da imanin ka sannan da ibadojinka da ma'amalolinka na rayuwa su yi daidai sai ka kwatanta nakan da nasu idan nakan ya sabawa nasu itta ba ta gaira sabilil mu'minin kenan ka ga tafarkin da ba na mummune ba ina fatan kuna fahimta da kyau domin dukkan musulmi idan kace da shi a zuwa qur'ani da hadisi zai ji ya sallama qur'ani da hadisi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya rage na idan ka zo ka ce a qur'ani da hadisi a bisa ga wace fahimta kila ya zanto ya kawo aya din a bisa ga wata sabuwar fahimta ta shi daban wanda a musulmin farko ba su mata irin wannan fahimtar ba ya kawo hadisi ya ba hadisin wata ma'ana daban wanda musulmai na farko ba su taba ba su wannan ma'anar ba kai kuma sai ka kawo naka hadisin da fassara irin wanda musulman farko suka yi ka kawo taka aya da fahimta makamanciyar fahimtar musulman farko game da ma'anar ayar anan da fahimtar ka da tashi wacce ce ta fi zama daidai ko suka babu taka ita ce daidai amma a zahirin gaskiya kowa aka ce aya ya kawo kowa aka ce hadisi ya kawo amma matsalar ma'anar da aka ba ayar ko ma'anar da aka ba hadisi a yau tsakanin ɗan bid'a da cikin sunna kowa zai kawo qur'ani kowa da kowa da qur'ani yake wazi ba wanda zai zo tafsirin azumi ya karanta wani abu daban ba qur'ani ba sai dai ahlus sunna tafsirin ahlus sunna number 1 ahlus sunna zai duba kowace aya menene aya yar uwarta take da alaka da ita ta fuskar ma'ana ya hada su menene abin da ya inganta na hadisan manzon Allah cikin Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ya hada su menene fahimtar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud Abubakar Siddiq Ubay bin Ka'ab da sauran sahabbai wannan fahimtar da su ne zai fassara ayar da ya kawo da su zai fassara hadisan da yake kawo to amma dan bid'a sai kawo ayar sai ya bankara ta sai ta dace da bid'arsa ina fata an fahimta dan bid'a sai kawo hadisi har sai ya bankar hadisin ya dace da son zuciyarsa duka wanda yake ji ya kawo aya amma hakikanin gaskiya ya kawo aya amma ya harrafa ta yuharrifun al-kalima amma wadi'i kamar yadda hudu ke karanto a taura amma ba a hakikanin ma'anarta wadda annabi Musa yana fata wajen isarwa mutane ita ba da wata ma'anar daban tasu ta karan kansu wadda ta dace gaskiya galibi haka yan bid'a suke wa alqur'ani haka suke wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taba jin wani malami ba kunya ba tsoron Allah a cikin rediyo wannan kusan shekaru goma suka wuce a rediyo Najeriya na Kaduna yana cewa dukkan wanda ya mutu baya cikin wata dariƙa to halakake ne haka sai mai hujja yace innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfir lahum wa la liyahdihum tariqa sai fasara wannan tariqa yace duk wanda baya wata tariqa gashi kafiri ne Allah ba zai taɓa shirye da shi ɗariƙa ba illa tariqa jahannama sai ɗariƙar jahannama to kaga a nan gurin da a gaban sa ne ba zai ce masa komai amma inda zai bayar da dama a masa tambaya sai a ce to Allah sai tsarika bai faɗi sunanta ba wata tsarikar tijaniya kadiriya shazaliya wace ce wace ce khallosiya naktabandiya jirkawiya faɗa mana wace ake nufi don in kace ta haka ake nufi bai wacce ma zai ce ta ake nufi kuma a cikin babu kalmar takan kuma babu kalmar tashi in kuma ka ce duka ake nufi to sai mu koma baya a tarihi wannan aya tana cikin suratul nisa'i suratul nisa'i madaniya ce a daidai lokacin da aka saukar da ayar abubakar da umar da usman da ali ne suke da rai a lokacin nan waliyan naku da shehunan ku ba ɗaya da aka haifa ma'ana wani ba a haife shi ba sai bayan saukar da wannan ayar da shekara 400 wani da shekara biyar, wani da shekara ɗaya, sannan aka haife shi yaya aya za ta zo kenan a baya a tarihin shekara dubu baya ba a fara aiki da ita ba sai ranar da aka haife shi ma'ana ka soki musulman farko na lokacin annabi ba su yi aiki da ayar ba dan ba su san shehu ka ba ko ka da haka ba su yi imani da shi ba kuma ba ta riko da dariƙa ka ba ta wurin jinsa musulunci su yayi ko bai ba tabi'ai ba su san shehun ka ba ko dariƙar ka kuma ba sa wurdin ka ko ba su san irin salatin ka ba ba sa salatin fati ba sa salatin sunnatina ba sa salatin nariya ba sa jawharatul kamal haka suka mutu suka bar duniya da Imam Malik ibn Anas da dukkan tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ya rige ka ce addinin su yayi ko bai yi ba idan ka ce mana yayi ashe addini na iya ingantuwa ko da ba shiga dariƙar ka ba idan ka ce bai yi ba ka soki dukkan musulman farko kenan to amma tunda ba sa bari a yi musu tambaya shine sai su damu kuma ba sa san a yi musu musu to amma dai Allah ba sa hakuri mu kan sai mun yi musu ko ba haka ba dalili kuma shine irin waɗannan bayanan dalili shine irin waɗannan bayanan da haka ya yan uwa bin tafarkin mummunan farko a cikin akida a cikin mu'amala a cikin komai ya zama wajibi wallahi dukkan ayar da zaka kawo ka ba ta fassara da ta ci karo da tasu ta saba wa tasu ba za ta shiga ma'anar cikin fassarar su ba la tadammunan wala ihtimalan wala ta kowane yanayi ba za ta iya shiga ba cikin fassarar su ka tabbatar fassarar ka kuskure duk abin da ka fahimta ya zama kuskure dan Allah ya imanin ka ba zai daidai ba sai in ya zama irin nasu fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw wa da haka duk wanda zai fassara maka aya sai ka ce to wannan fassara akram Allah yaya take ne akwai abin da ke gaskata ta cikin fahimtar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina duk wanda ya dawo hadisi farko wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba dai idan hadisi ya riga ya zama eh, da'ifi ba ma za a tsaya a bata lokaci a kai ba ba ma a neman ma'anarsa dai idan ka neman ma'anar kai mai da ita da'ifin hadisi kuma idan ko an gano ya inganta to shikenan wannan fahimtar da kaiwa wannan hadisi akwai wani musulmin farko da ya riga ka wannan fahimtar kai ka fahimci karkashin sa akwai kaza karkashin sa akwai kaza wannan shine wajibi kuma ita ce ta farke abin bi kuma inda zamu wannan da zamu huta da dukkan wani sabani a tsakanin al'ummar musulmi dukkan wani son zuciya a tura shi gefe guda a bi sabilil mu'minin tunda Allah ya tsoratar da mu ya ce dukkan wanda ya wuta farkin da ba na mummunai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya dawo wa kansa wa nuslihi jahannam sannan mu shigar da shi cikin wata jahannama wa sa'at masira sir da makoma in ta zanto ita ce wata jahannama sai Allah ya إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وبنجد إن الله لا يغفر أن يشرك به lallai Allah baya gafartawa a yi shirka da shi ومن يشرك ومن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ga wanda ya so subhanahu wa ta'ala bayani akan makamanciyar wannan aya ya gabata a baya wanda ba sai na maimaita shi yanzu wajen inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima anan wa man yusrik billahi faqad dhalla dhalala ba'ida dukan wanda ya tarayya da Allah ya sanya ma Allah kishiya a cikin ibada to hakika ko shakka babu ya bata bata wanda yake mabayyani in ya yad'una min dunihi illa inasa lafazan in anan gurin bi ma'ana ma wato in fi nafiya in ya yad'una min dunihi illa inasa ba wanda suke kira min dunihi wanda ba Allah ba illa inasa face gumaka wanda suke da sunan mata da manata da uzza kaga ai dukkan su sunaye ne na mata domin ɗaya daga cikin fassarar da malamai suke cewa al-uzza wato kamar ta'anifi ne na al-aziz al kamar ta'anifi ne na al-mannan a ɗaya daga cikin fassarorin malamai to kaga anan gurin wato sai suka ɗauki sunayen Allah sai suka yi istikakin su suka tsago sunayen gumakan su sai dai sunayen Allah gaba daya suna ne wanda yake ya kunshi kamala amma sunayen gumakansu kuma ya kunshi tawaya domin al-uzza almanata al ita ma wato ya zama mace haka kuma lafazin Allah ta allatu wato shi ma kaman ta'anisi ne na lafazul jalala Allah to kaga in yada una min dunihi illa ina sa a ɗaya daga cikin fassarori na malamai kenan waɗansu malamai suka ce ma'anar in yada una min dunihi illa ina sa ma'ana babu wani gunki face akwai wata aljana da su masu gunkin suke itikadi na cewa ita ce mai gunkin ma'ana lokacin da aka roƙa roƙon na zuwa gare ta lokacin da aka bauta gunkin bautar na zuwa gare ta ma'ana ita ce take da tasirin shi gunkin hoto ne da ido ke gani amma a hakikanin abin da ya kamata zuciya ta kudurce ita ce tasirin wannan aljanar wadda ke sama take yad'una min dunihi illa inasa a wata fassaran suka ce a'a lafazin al-inas anan i'tiqadun su ne na mayar da mala'iku a matsayin ƴaƴa mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan Allah ya ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku da ke wajen Allah sai waɗansu daga cikin kafiran makka waɗansu daga cikin larabawa a lokacin manzon Allah sai suka ɗauka yan mala'iku ɗin mata ne sannan kuma 'ya'yan Allah ne ka fi kirkira guda biyu na farko siffanta su da cewa mata ne na biyu kuma jingina su da cewa 'ya'yan Allah ne shine ubangiji subhanahu wata'ala yake zargin su kan cewa wato ainihin yanzu za ku jingina masa ƴaƴa mata ko kuma kuna son maza an gane ku alakumul banatu wa lahul banun mana alahul banatu wa lakumul banun za ku jingina Allah ƴaƴa mata ku kuma ku rike mazaje su ba sa son da namiji ai ba sa son ƴaƴa mata idan an haifa musu wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim amma tare da haka kuma sai su dauki ƴa mace kuma sai su jingina ubangiji kaga anan gurin ba nuna na ladabi ga Allah ya dauki matakai daban-daban da farko jingina masa dadin nuna ladabi ne gare shi sannan kuma dan kuma sai a jingina masa mace sannan muna na ladabi na biyu kenan tunda su a wurin su wato aibu ne a ce kana da ya mace kaga kenan san aibata Allah da aqidar su mummuna kenan ina fata mun fahimta shine in yi da'una min dunihi illa inasa lafazin addu'a na ɗaukar ma'anan addu'a ibada addu'a bi ma'anar ibada sai zanto bauta babu abin da suke bautatawa ba Allah ba ba sai mata ko kuma lafazin du'a ya zanto bi ma'ana as-su'al ai ba wanda suke kira su roka wanda ba Allah ba da nufin ya kawo musu amfani ko ya kawar musu da cuta sai mata wa in yad'una illa shaytanan marida babu wanda suke bautatawa face shaytan maridan wanda yake mai taurin kai lafazin marid da ala wazan fa'il kenan abin da yake nufi kenan daga maruda ya murudu ne wato ainihin mutumin da ya girman kai ko ya taurin kai yake jin magana la'anahu Allah ubangiji ta'ala ya riga ya la'ance shi wa qala bayan Allah an ce shi ke dan sai yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda lalle sai na riki nasiban mafruda wani kaso yankakke min ibadaka cikin bayinka wanda zan halakar da su an gane ko la qawdanna lahum siratal almustaqim thumma atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin haka sai dan yace ya tsaya sai ya tsaya akan tafarki madaidaici dan ya hana mutane bi duk wanda yazo ya ture gefe ya bi dama ko hagu amma ba zai tsaya kan tafarki madaidaici ba ko a aqida ko a mu'amala ko a aiki ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم sai na zo musu ta gaba ta baya ta hagu ta dama wala tajidu aktharahum shakirin da yawa ba za ka samu suna maka godiya ba haka sai dan ya sha alwashi sai halakar da mutane la ubuyannahum ajma'in sai na halakar da su gaba daya shine nan ma'anar la zanna min ibadika nasiban mafruḍa amma shi da kanshi a wani wuri ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayinka wanda ka arzuta su da ikhlasi ka tato su ka raurayo su ka sa su cikin bayi na gari wannan kan shedan ya fi karfin su a shedan wato sun fi karfin shedan shedan ba yadda zai iya musu sun fi karfin shedan inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina na kusa da ni in ji ubangiji yace ba ka da iko akan ka halakar da su haka ya faɗa shi to abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah shine sai ka aikata farallai kuma ka rinka yin nafilfili don Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi ba abin da bawa zai kasance ya aikata ya sami wato kusanci da ni sama da ya aikata abin da na wajabta miki sallah ta wajibi zakka ta wajibi dukkan wanda abin da ke na wajibi sannan sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa to kuma bawa ba zai guce ba yana neman kusanci na da nafilfili da kiyamul laili da azumin litinin da alhamis da yawan karatun alqur'ani da zikiri da hailala fa sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa ganinsa hannunsa kafarsa to a nan gurin abinda hadisin ke nufi Allah ya zama jinka da ganinka da hannunka da kafarka ma'ana sai Allah ya maka taufiki da gaman ka ta yadda ba za ka sarrafa waɗannan gaban ba sai cikin abin da ke neman yadda sani gani sai abin da yi izini ka kalla ji sai abin da yi izinin ka ji hannu ba za ka yi amfani da shi ba ko dan bayarwa ko dan karba sai cikin abin da yi izini kafa ba za ka taka da ita ba ka je ko ka dawo sai wurin da yi izinin a je ko a dawo kaga Allah ya zama waɗannan gaban su kenan shine kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'azani la u'izanna yace kuma idan bawa ya kai wannan matsayin wallahi in har ya roke ni sai na ansa masa in har ya nemi kariya ta sai na kare shi sai na tsare shi to tunda Allah sai ya tsare ka to ta yaya za a yi shi galaba a kaga babban abin da ake bukata a nan gurin wato bawa ya kasance ya tsaya da tsayar da farillai da ubangiji ta ala ya wajabta masa mace ko namiji sanya nan yana kokarin yin nafulfuli nafulfulin kuma ya tsaya yi koyi da sunnar manzon Allah kar ka kara wani abu na bid'a ko min kankanta su cikin addini ka tsaya tsayan akan sunna wannan shi ne ake bukata da ka samu wannan to ka samu rukunai na zama taka amma kuma kar ka fito ka ce ni wali ne da kai haka ka tsarkake kanka Allah ce fa la tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka sai dai kana sa rai cewa lalle kana cikin auliya ulai kana sa rai domin ita wilaya akwai amma akwai khassa wilaya amma wilaya ta gari a nan gurin ya kamata idan na ce shin a cikin ku akwai waliyin Allah kowa ya daga hannu idan eh, abin da sai a cikin ku akwai masoyin Allah idan ku daga hannu kuma ana ba mai san Allah kenan <laughs> kowa yana san Allah amma wilaya khassa wato wilaya ta kusanci ne da kana da miza kana da fifiko akan sauran yan uwanka mutane, to wanda ita ce mutum ba zai da'awarta ba ya kamata aikinsa ne zai gaskata ta akan haka ba a da'awarta amma wilaya amma ya kamata kowa ya da'awarta dan imani kenan musulunci kenan kamata ya an ce akwai musulmi ka ce gamu akwai mummune eh gamu musulmai gamu dole mutum ya ansa wannan amma idan mutum ce ni ba wali bane ba yana nufin ba wilaya amma ba wilaya khassa wato ke bantacciyar walitaka da gamammiyar walitaka duk ya cire kansa daga ciki abin da yake nufi shi ba mummuni bane ba ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida kila su ce ina muka ga shaytan ballan sana ce mun bauta mishi to ga ka'ida dukkan wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba idan wannan wannan yayi umarni to kaga da kawatawar shaitan ne yayi umarnin ka bauta mashi. in wannan wani bai yi umarni ba bai ma san ka bautata mushi ba kila da zai sani da yayi faɗa da kai ya yake ka irin yadda waɗansu suka bauta annabi isa bai yi umarni ba bai sani ba da zai same su da sai yayi faɗa da su kan haka irin yadda waɗansu suka bauta annabi wa zaira alaihi salam irin waɗansu suka bauta mala'iku inda za a ba mala'iku izini da sun zo sun yake su kaga ba da yadda su ba to duk wannan bautar da zaka yi ga wani salihin bawa ba da amincewarsa ko yardarsa ba bautar tana karkata ne zuwa ga shaytan ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce alam ahad ilaikum ya bani adama allah ta'budu shaytan innahu lakum عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون ma'ana ban bayyana muku ba ku yan adam cewa Allah ta abu da shedan karku bauta wa shedan sai wannan yana duk bautar da zaka yi a banka sai shedan ka bauta wa duk bautar da kai a banka ta dan shedan ne ya kawata wa mutane wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil fahum la yahtadun wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa kanu mustabsirin kawata wa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah ubangiji ya la'anta shi kenan ya kore shi daga rahama ya kore shi daga jin kai wa qala sai shaytan yace la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na riki wani kaso sananne mafruḍ da ma'ana muqaddar yankakke muhaddad sai na samu wani kaso sananne daga cikin bayi wato na halakar da su shine aka cikin dukkan ya'yan annabi adam kowane adadi na dubu 999 kasan shedan kenan ɗaya ne wanda yake ya fi karfin shedan Allah ya tsare shi daga fita kamar da hadisin bukari ya nuna ranar tashin kiyama za a ce da annabi adam fito da kasan wuta cikin zurriyarka ce ya ubangiji nawa ne kasan wuta rabon wuta a cikin zurriyarta sai a ce cikin kowane dubu ɗari tara da tasa'in da tara ne rabo na wuta ɗaya ne dan aljanna lokacin da sahabbai suka ji haka sai suka fashe da kuka suka damu cewa kenan yaya za a yi musira sai manzo Allah ya kusantar da hankalin ku ai za a hada ku ne da waɗanda suka wuce baya da kuma ya ji zoma wanda su kuma suna da yawa dangi ne mai yawa su ya ji zoma saboda haka ku al'ummata idan an kwatanta ku da ya ji zoma sai zanto kamar sililin bakin gashi ne a jikin farin sa ko sililin farin gashi a jikin bakin sa ma'ana adadin ku baya da yawa idan hada da wadanta saboda haka idan an takuta ne gaba ɗaya za a fitar da 999 din ba wai a cikin ku ne za a kira daya biyu uku har zuwa 999 daya a kai shi aljanna wata ta aka tuta ba sannan sai sabbin suka sare ina jin mun ba dan wannan ba ai da kila wannan ma'ana dai wannan bayanin na manzon Allah sai sa kowa ya sare la taqnatu bi rahmatillahi kenan yana nasiban mafruḍa sai ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم جهنم ولا يجدون عنها محيصا شيخين يتكبر سوى ولا والله للي سنا قتدف ولا والله سنا سامس دوغم بيري أتكن زكاة wato zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza in shagaltar da su da ajanda ta duniya so nake in gina kaza in mallaki kaza in yi abu kaza har mutum ya manta da lahira wala amurannahum wallahi sai na umarce su da dangin umarni daban-daban wanda ba kai kasa su ba ba manzon ka yasa su ba Ya dan yinka umarta mutane da ayyuka na barna a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kaga umarni na al-fahsha kenan shine wala amrannahum fala yubtikunna adhan al-an'am sai sun rinka ga kunnuwan dabbobin su na gida lafazin al-an'am jinsin dabbobi guda hudu ma'ana tumaki awaki shanu raƙuma sune al-an'am wato shedan yace sai ya umarci mutane su rika tsaga kunnuwan waɗannan dabbobin da sunan tamfi abinda waɗansu laraba suka rika yi a lokacin jahiliya kenan suna suka rika tamfa waɗansu dabbobi wata dabbar a ce haramun ne cin namanta wata dabbar a ce banda ma cin namanta ya zama haram ta san nonanta a sha ma haram ne wata dabbar a ce haramun ne a hauta ko a ɗora mata kaya to dukkan dabbar da suka tamfa a matsayin an haramta sun namanta ko shan nonanta ko dora mata kaya ko hawanta dan aje wani wuri sai su tsaga kunnanta dan su gane ta a cikin garke in sun an gane ku shine batkul azan wato al'am daga nan aka sami nau'ikan dabbobin da suka haramta su bahira da sa'iba da wasila da ham da Allah ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib wa aktharuhum la kaga wannan kuma wato yiwa Allah shi ne a cikin al'amuransa Allah ya halatta wa mutane al'an'am gaba daya sai ka zo ka ware wata kace banda kaza ita haramun ne a ci banda kaza ita kuma haramun ne a tsatsunan ta banda kaza haramun ne a ci, za a daura mata galma ko a sa ta aiki ko a hau haramta wannan abin da Allah ya halatta shi kokarin yin tarayya ne da Allah cikin wata dama ta fita shi kadai domin halattawa da haramtawa yana hannunsa shi kadai wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kokarin sanya ma Allah kishiya ne ka yi awar kaza halal ne bayan ba Allah ya halatta ba kaza haram ne bayan ba shi haramta ba da sun zuciyar ka kadai to wannan abin da suka yi sai ya zanto kokarin yawa Allah kishiya kenan sai Allah ya zarge su akai to shedan ne kuma yace zai sa su za su yi haka wal amrannahum fala yubtikunna azan al anam zan ga suna tsatsa ga wato kunnuwan dabbobi da nufin canfa su dan su zama alama ce na wannan dabbar iri kaza ta zama haramun dabba iri kaza ta zama haramun an gane ko wa man yattakhidhu fala wala amrannahum kuma zan umarce su fala yughayyirunna khalqa Allah sai sun canja halittan Allah madaukakin sarki me ake nufi da canja halittar Allah malamai suka fassara guda biyu waɗansu malaman suka ce canja halittar Allah a nan gurin ma'ana halittar Allah da ya mutu ta hanyar yin waɗansu ababai na al'adu da sunan ado wanda kuma canja halittar Allah ne daga cikinsu akwai alwasmu wato zane irin wanda laraba suke a lokacin jahiliyyar wannan zane mutum yaka zo ko a bayan hannunsa ko a cikin tafin hannu ko a nan zira'in hannu wani a kafa wani a cinya sai yayi design din abin da yake son ya zana sai a zana kamar hoton ka dangare ko kifi ko fara idan aka zana shi kamar da bayro to daga nan gurin sai a tattaka wurin da aka zana da allura har jini ya fito sai kuma a sa lalle a wajen to idan lalle din ya kama ko wani sinadari mai kamewa wanda baya fita ko an wanke shikenan sai mutum ya kasance yayi to wannan alwashmu kenan duk sunan da za ku bashi ku bashi ta fuskar ma'ana dai amma sunan sa ne alwasmu to wannan yana daga cikin tagayyuru khalqillahi domin lokacin da Allah ya halitta ka bai halitto ka da wannan ba ina fata an fahimta to a yau ana yin ta salo daban-daban amma kar wani sai kunshi da mata suke da lalle yake da ciki a'a wannan bai da ciki ba ko shakka ba bai shirki ba tunda kawai an dora lallan ne kawai akan fata tasirin lallan ya bayyana launin sa ya bayyana kuma baya zama dindindin dai yayi kwanaki zai dace sai sai ta sake wani amma wancan alwashi mu yakan zama dindindin ne ko alal kalli ya dauki lokaci mai tsawo kafin ya dace to a yau turawa sun kawo ababai na zamani dan suke irin wannan daban wanda buga mutum za a yi da kasan ake buga stampi shikenan zai ga manne a jikin mutum to wannan bi yana cikin tajayyur khalqillah yana daga cikin abin da ya yace zai sa ɗan adam sannan yana cikin tagayyuru khalqin lahi aske gashin gilar ido da gyara yadda mata suke yin ado irin na zamani dole sai an kawata gilar ido ta yi kamar wata sabon tsayawa ko dan kawai a burge dan cinyewa kawai dan burgewa to wannan yana cikin tagayyuru khalqin lahi da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin tagayyuru khalqin lahi canja halittar Allah wato sassake hakora kamar idan hakora sun yi wa mutum girma girman da ya wuce na al'ada to wannan babu laifi idan akwai tutuwa dan an gyara amma hakoranka ba su yi girman da ya wuce na al'ada ba sai dai baka da wutuliya irin ta wane ba ki da wutuliya irin ta wanke sai kika je kai kanki wajen wani kwararre ta fuskan likitancin hakora sai aka gyaggyara hakoran ki aka sassake har kika yi wutuliya dan ki rika murmushi ke ma a cikin mai wutuliya to yana cikin tafsirul khalqillah da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai shiga cikin tagayyur khalqin lahi amfani da dukkan waɗansu mayuka da suke laifin din jikin mutum su mai da mutum fari bayan ko ba fari bane ba to kuma shi fari din wanda yake na halitta daban yake da fari wanda yake a cikin ko ya sai kaga akwai bambanci dan wannan wanda yake na fi ga za ka ga ko ya bi rana babu komai amma duk mai farin da na bashi lillahi ba idan rana ta dake ta sai ga ta kode sannan kuma sai ka ga dabbar dabbare fuskar fari amma kafar baka kirin kaga ya zama tukala to me amfanin tukala kuma <laughs> sannan kuma kowa ya ganki ya ga nunar rana ce ba nuna ce ta fi sabilillahi ba kun ko san mangoro nunar rana yadda yake ina ba ta an fahimta to a takaice dai wannan yana cikin tagayyuru khalqin lahi dukkan abin da zaka yi amfani shi dan canza halitta ka zai shiga cikin tagayyuru khalqin lahi da haka sai dan yace wala amuranhum fala yughayyirunna khalqallah sai na umarce su na sa sun canza halittan Allah wannan ita ce ma'ana da farko ma'ana ta biyu da malamai suka ce suka ce khalqul lahi anan shine dinun lahi zan umarci su canza addinin Allah haka ce dan yace sai yawa mutane umarni sun musanya addinin Allah su ƙara ko su rage ta hanyar bidiyoyi da za su kawo cikin addini ta hanyar kawar da dan adam daga fitra salima da Allah ya halitta shi dan suka ce hakikanin khalqul lahi shine fitra da Allah ya halitta dan adam manzo Allah ce ma mun mauludin illa wa yuladu ala fitra kowane mutum akan tsarki aka halitta shi akan tsarkin da in an kyale shi bai ga sharri ba bai ga sharri ba zai ga musulunci أما فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه iyaye ne ke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi krista ko su ko iyaye ko wanda suke a madadin iyaye cikin wanda suka rike ya da ko ya ya girma a wurin su yace kama tun sun tujil bahimatu bahimatun jama'a hal tuhissuna fiha min jad'a thumma qala abu hurairah اقرأوا in شئتم fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktharan nas la ya'lamun Abu Hurairah yace ana halittar mutum kan sarki yana isar da abinda da Allah ya faɗa hadisin ya ci da cewa kamar tuntajul bahimatu bahimatan jama'a irin yadda ake haihuwar dan tayi yar tunkiya yar akuya an halitta ta cikakkiyar halitta ido biyu kunne biyu kafafu guda hudu da komai ne suna fi hamun da ka taba ganin ta da gutsurarren hanci lokacin da aka haife ta a duniya hancin ya gutsure ka taba ganin ta da gutsararren kunne in a duniya ne ya gutsure ka taba ganin ta da kafa uku sai dai a duniya aka mata kafa aka cire ɗaya suka zama uku amma da Allah ya halicce ta cikakkiya to haka Allah da ya halicce dan adam bai halicce ki akan yahudanci ba ko kiristanci ko maguzanci ko dukkan wani ci wanda ba musulunci ba Allah bai halicce dan adam akai ba ya halicce ki ne akan tsarki na musulunci in ka ganshi akan wani abin da ba na musulunci ba duniya ya same sannan abu hurairah yake cewa ikra wa in in kun ga dama ku karanta fadin Allah ta'ala فطرة الله التي فطر sarki na Allah wanda ya halitta dan adam akai wato shi ya kamata ku tsare la tabdila li khalqin li la tabdila li fitratin la tabdila li to shine wal ay ina fatan fasarorin guda biyu sun fito kamar yadda na ga faɗa ka'ida ta malamai idan an samu fassara guda biyu ko sama da biyu akan tafsirin aya abinda mai fassara ya kamata ya kalla ya duba ya kallo ɗannan fassarorin gaba ɗayan su sun dukkanin su gaskiya ne ko kuma ɗaya daidai ɗaya kuskure idan ɗaya daidai ɗaya kuskure ko shakka babu dole ne ya rinjayar da wanda suke daidai ya rushe wanda take kuskure wa mutane magana akai dan kasar ta ina fata an fahimta a'a guda biyun dukkanin su daidai ne shin suna cin karo da juna sai mu lura magani in har suna cin karo da juna sai mu yi kokarin daidaita sai da su karo da juna ba Ko ujizan qur'ani malu aksara min ma'ana wa ko danan aljanu fajtalatum ahum suka haramta musu wani abin da na halatta musu a karɓi haramci daga wajen wani wanda ba Allah ba kaga sun bayar da wannan ya zama kishi ala Allah ina fatan ma'ana ta fito wa da amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidh shaytana waliyan min dunillah faqad khasara khusranan mubina dukkan wanda ya rike shaytan a matsayin waliyi majibincin lamarin sa ba Allah ba faqad khasara khusranan mubina hakika yayi hasara hasara mabayyaniya ya'iduhum wa yumannihim shaytan yana yawa mutane alkawali amma alkawalin sa ba na gaske bane ba shi da kanshi kuma zai bayani ranar tashin kiyama wa qala shaytan lamma qada al-amru inna allaha wa'adakum wa'd al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li inni kafartu bima min qabl inna adh-dhalimina lahum alim da kanshi zai ce Allah ya muku alƙawarin gaskiya ku yi imani ga aljanna ku yi aiki na gari ga aljanna sai na muku alkawali na ƙarya na bogi kuma na saba muku ba ni da wani iko dan sa ku ku bi ni kawai kururuwa ne sai kuka ansa kururuwa shela nai sai kuka ji kuka biyo irin kidan ki na biyo haka kuka yi mun amma ba hujja na baku ba haka shi dan zai faɗa yan wuta a cikin wuta a ranar tashin kiyama ya iduhum yana musu alkawali na bogi wanda ba ni tabbat ba wayumannihim kuma yana sa musu dogon buri a cikin zuciyarsu sai dan idan mutum ya kwanta barci lokacin ta tayi sai zo ya kulli akan mutum guda uku ya a alayka lailun tawilun farkon da sauran dare da ragowar dare yi barcin ka kamore yi barcin ki more kaga yi manni kenan ma'ana ka dauka akwai ragowar dare har mutum yayi barci har garin Allah ya waye ba tare da ya tashi ba amma idan mutum ya farka da zikirin Allah kaga kulli dai ya warware idan yayi alwala na biyun ya warware idan yayi sallar nafila na ukun ya warware sai mutum ya waye gari cikin nishadi kamar yadda manzo Allah ya bayani cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura babu abin da ke danke musu alkawali fa ce rudi ulaika ma'awahum jahannam masu irin wancan dabi'a waɗanda suke canza halittan Allah ko waɗanda aka ambata a baya masu kiran wani Allah irin su ne wanda ke sakamakon su wutar jahannama wala yajiduna hama mahisa ba yadda za a su samu wata makauta daga wutar jahannama idan sun shige ta ma'ana in dai har suka mutu akan kafirai ba abin da zai kautar da su daga shiga cikin wutar jahannama Allah tsare aya ta gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري سندخلهم جنات ta من تحتها الأنهار za mu shigar da su aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin har abada babu mutuwa babu tufa Allah sa mu cikin su wa'adallahi haqqa wannan alkawali ne na Allah da yayi kuma ya tabbatar da shi a matsayin tabbatarwa wanda yake babu kokonto cikin faruwarsa wa man asdaqu min Allah qila wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance alqilu da alqalu da alqawlu da almakalatu dukkan su ma'anar su daya masdari ne na qala yaqulu akan ce qala yaqulu qawlan ko qala yaqulu makalatan wa qalatan wa wakilan wa man asdaqu min Allah qila laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wadansu malamai suka ce laysa bi amaniyikum wannan magana ana fuskantar da ita zuwa ga yahudu da nasara da kuma kafiran larabawa na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam yahudu da nasara sun yi da'awar cewa su yan aljanna ne wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato kirista kenan da yahudawa suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai kirista sai bai yahudi sai Allah ke tarka amani yuhum wannan abin da sai ga dama su faɗa kenan amma ba shine gaskiya ba su ne suka ce na hanu wallahi wa ahibba'u wasu ka ce wai su ƴaƴan Allah ne kuma su masoya Allah ne kaga wannan gorace gorace ne na zuciya da shedan ya kawata musu su faɗi haka su kuma mutanen maka suka rinka da'awar cewa ai su dinnan wato ainihin masu zan addinin annabi Ibrahim ne don haka su ne waɗanda za su jira a ranar tafin kiyama sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan mayar da martani a kansu. laisa bi yikum abin ba ba kamar yadda kuke riyawa a cikin zukatanku bane ko mutanen makka wala amani ahlul kitab abin fa ba kamar yadda yahudawa da kirista suke riyawa bane ba wannan abin da kowane ɗaya daga cikin ku ya riya shi a zuci ba haka bane ba yayi tunanin shi ya faɗa a zuci ba haka bane ba man ya an yi zabe wanda duk ya aikata mummunan aiki za a yi masa sakamako da shi waɗansu malaman suka ce a'a abin da ya faru shine yahudawa suka yi alfahari da yahudanci suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya bi littafin at-taura dan littafi ne da ya riga Al-dila zuwa ya riga qur'ani zuwa haka kirista ma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya bi koyarwar linjila waɗansu daga cikin musulmi suka ce a'a ai mu ne muke tare da mafificin littafi mafificin annabi dan haka mu ne yan aljanna ba ku ba sai Allah ya saukar da wannan aya amma ta fi kama da ma'anar farko sama da ma'ana ta biyu ina fata an fahimta wannan maganganu ne guda biyu amma wancan tafirin jayi Allah ya ce man ya'mal su an yi yujza bih sayyidina Bakar su ya samu manzon Allah yace ai mun shiga uku tunda an ce duk wanda aikata mummuna aiki sai an yi masa sakamakon da shi waye zai tsira ran tashin kiyama sai manzon Allah yake cewa baka wahala baka cuta baka ciwon kai ko zazzabi shin wata hasara ba ta kama ka a rayuwa ba ta taka kaya yace duk suna faruwa yace to ai wannan shine abin da ake muku sakamako da shi idan kun yi mugunyar aiki kai mun ne in kai mummunan aiki sai Allah jarrabe ka da wata wahala ta duniya wata hasara sai ta zanto sanadiyar kanka dai zanubin ka a baya amma ba ana nufin za a tara bane a kama ka da shi ranar tashin kiyama wanda sahabbai sun fahimci man yi amal su an yi jarrabi ma'ana a kiyama kenan wanda in haka ne ba mai tsira ku wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani wanda ba Allah ba waliyan majibincin lamari wala nasiran ba kuma zai sami nasiran ba wato ainihin mai taimakon sa sai Allah ce ne wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wanda ya aikata aiki na gari mace yake ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana da imani fa ulaika yadkhuluna al wa la yuzlamuna nasira irin waɗannan sune yan aljanna ba za a zalunce su ba koda nakir wato zane da ke bayan kwallon dabino ba za a zalunce su ba ba za a cuce su shi ba sai Allah ce ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل ومن أحسن دينا ونني ما في كاول الدين ممن أسلم وجهه لله sama da wanda ya mika wuyansa ga Allah madaukakin sarki alwajhu anan ana nufin ya mika gangan jikinsa gaba ɗaya sallama wa Allah ba ya da ra'ayi sai abinda Allah ya ce sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wa huwa muhsinun yana mai kadaita Allah al-ihsan shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wattaba millata ibrahim hanifa sannan ya bi addinin annabi ibrahim halin kasancewarsa mai bin tafarki mai kakke wattakhadha allah ibrahim khalila allah ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil khalil masoyi wanda ba wanda ya samu soyayya ya tashi matsayin khulla matsayi ne wanda ko cikin annabawa annabi ibrahim da annabi muhammad ne kadai suka samu sallallahu alaihi wasallam nan annabi ibrahim Allah ya ce wattakhadha Allah ibrahim khalila manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni a matsayin khalil idan yadda ya riki ma'ana annabi ibrahim a matsayin khalil shi yasa ibnu al-qayyim yace gyaran mutanen da idan sun zo ban manzon Allah sai su ce masa habibullahi yace ai kun rage masa matsayi sai dai khalilullahi domin matsayin mahabba duk mummune suna da shi amma matsayin kulla sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga mummune ne ko wadannan ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin akwai takardu guda biyu masu matukar muhimmanci da zan karanta su jama'a su bayar da kulawar su sosai da sosai in ka ji ta farko karka tafi sai ka ji ta daya wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ce ta rubuto ta daga university ta ce assalamu alaikum malam mahaifina ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana dan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne ko mahaifin nawa yake da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan kin aurar da ke idan kin yi karatu ba za ki ta wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayi kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da bata lokaci ba amma dole na bar ra'ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandar su abu guda ɗaya ne tak shine sun rantse wa shaitan cewa sai sun yi dizbajinin din duk wata budurwa a jami'a ko yar wace ce kuma ko ta halin ƙasa. ta hanyar ƙawaye, kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcin ta ko da karfin siya akwai wannan kungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da rediyo a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'astu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye shin zunubin nawa ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun rafin tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna 'yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba sa faɗa dan sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya ana ganin ki da abin tace amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan Allah ta ce da rana tsakama akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta kwayoyin hana ɗaukan ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika bukaci irin waɗannan kwayoyi akwai su kyauta kya iya holewar ke da kike so wasu matan daga nan fa kenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan kwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ne. na uku malam me yasa ba kwa yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai koyaya mutum ya yarda da ya yarda da irsa akwai hatsari a cikin al'amarin tunda aka lalata su rana tsaka da karfi da yaji ba dan suna so ba ba wai dan su ɗan iska bane malam dan Allah ku yi kasakasai na musamman akan hatsarin karatun ya mace a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa su a yi lalatar su amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarrabawar ba don Allah ci ko faɗuwa na ɗaya mace a jarrabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarrabawa ba ko da ƙoƙarinta ta ci jarrabawan ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su nutsu ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi haka tambaya ta hudu yanzu idan na yi wa mahaifina tawaye waye karatu ko karatu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam dan Allah ke wa iyaye nasiha su aurar da 'ya'yansu ga masoyansu a kan lokaci dan wallahi kusan ɗari bisa ɗari na 'yan mata ba mu da haƙuri, kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma 'yan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a yan matan da suke sha'awan karatu a jami'a suna yin hakan dan neman duniya ne kawai ba dan saboda neman lahira ba haka nan iyayen ma da suke matsa sai ƴaƴansu sun yi karatu a jami'a din su ba dan neman duniyar ne kawai ba dan neman lahira ba a ƙarshe malam dan Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da ƴaƴansu mata suke dan na san akwai irina da yawa kunya da tsoro ne suka suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaida wa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk ga duk wanda nake ga wanda nake so Allah ya saka da alheri kusa abin da ta faɗa kina a cikin takardarta in ma na ketare waɗansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su ba wannan shine hakika na abin da ya faru kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan high institution na na gwamnati shine abin da ake ciki ko shakka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ban tsammanin wannan takarda tana da bukatar wani dogon taliki abinda nake so in ce a nan gudun za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin shek abadi wanda muka gabatar da ni da profesa abubakar mustapha na yi wannan maganar na illar lalata yan mata a university ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara inda samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambu idan ya yawa bane jin mai kamar yadda hausawa suke cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kar matsala dan ta yi girma ta fi karfin ta kowane hanya hanya ta farko ina amfanin student union tunda kungiyar dalibai ai an kafa ta ne a asali dan ta kare muradun dalibai ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin ƴaƴa mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai yan uwansu idan wannan ba ta yi ba kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin sunan yi din kungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ya da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su yi mata kadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin 'ya'yan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za ta san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta dan adam a banka saban da ma dokar Allah da ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rashin din abinda arna suka ce in ta ba da kanta babu laifi amma ai rashin dinta ko malami ya tursasa ta ko ta ba da kanta ko ta biya jarabawa fa haka wadansu dalibai na akwai takardun da na samu da dama wadansu ba daga university bane da wadansu manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jarabawa sai zo na cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bada kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bada kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawa sai mana da shekara akwai malamin da matar aure ya tarsasawa yayi ta kayar da ita shekara biyu a jere a waɗansu da cikin makarantu a nan garin har sai kayar da ya yi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun ji an yi bincike an gane shi an kore shi to amma ire iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan il amana ce Allah dora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki na shugaban jami'a kadai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai fada aji dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a ɗora shugaban jami'a na wuce kaɗai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gwargwadon mukaminsa da zai iya influencing ɗin mukaminsa wajen tabbatar da gyara gwargwadon yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan yasa tana jami'a kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin ko ta shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direbe tuka mota ya kansu babansa ya ya da cikin farin ciki ta fita daga hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa da wando a ɗakin kawayenta a cikin university da su za ta yi tsirara sai daidai lokacin da direba ya zo ɗaukanta sai ta sake shiga ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da talarta akan laifanta sai ta wato wato jan bakin kai da ta talarta a laifanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta da rabe zo ko so ta kuma kawo ta gida akwai yaran da suke haka ba wai anan bane kadai bayero ne ba su na kano muna da wannan matsalar ballanta a abu zaria da mun yi suka ce an kwace ta daga hannun ballanta na university na mai da mun yi suka ce ana nema kwace ta daga hannun wannan shine illar da muke ciki shine sakacin da muke ciki da haka iyaye duk wanda yarsa take university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin ta kai da ban haushi yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran yaran manyan gari kenan su suke da motar shiga da ranar Allah su ajiye su dauki yarinya karfi da suna kuka su fata a cikin mota su ja university tana da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a sake ta kuma a cewa an yi rajistar haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa kungiyar yayin iska dole ku da kai to wannan ko da a garin da shaitan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iyaye sai su tsaya tsayar da ka sannan ragowar malamai wanda su ba ɓata garin ba na jami'a ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin da in ba haka ba suna bata musu suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke ta ita abinda za ta iya yi kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa wa mutane kuma anan muna ƙara ce miki ittaku ittaqillaha ta sifati ji tsoron Allah gurgurda yadda zaki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji ta Allah zai kare ki daga sharrin wannan fasika sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution amma ya kalli ban bar ku hannun ku rabbana ba na dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji ya excellency kadi matsalar da ke yi ba waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko duk sun ji waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mu ta akwatin talabijin na tabbatar mai girma shehin barno zai ji mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa a za a ji wannan wallahi tallahi nauyi yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi a biya fi karfin sa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi daga karfi ya yan uwa ina godiya da fatan alheri da addu'a ta gari ga ɗaiɗaikun mutane ƙungiyoyi hukumomi da suke taimakawa wajen cin nasarar wannan tafsiri a duk shekara annabi muhammad indimi wanda kusan shine jagora na tabbatar cin wannan nasarar wannan tafsiri yau kusan shekaru tara zuwa goma a jere ku saka babu yana da bukatar addu'a mu ta alkhairi ubangiji ta Allah ta ka masa alkhairi ubangiji ta Allah kar ya sa ya gajiya ubangiji ta Allah ya albarkaci zurriyarsa ya sa a samu cikin zurriyarsa wanda za su ci gaba da ayyukan alheri makamancin nasa sauran ɗaiɗaikun mutane masu taimaka addini a cikin wannan jiha a duk shekara in za mu magana su suna da yawa amma akwai wanda kwata kwata babu yadda za a yi magana ba za mu manta da shi ba irin su Alhaji Bukar Alhaji Jani Balori wanda ya ke kokarin gina makarantu ba wai Imam Malik Islamic Center kadai ba makarantu a wurare daban-daban a yankuna daban-daban ya mayar da dukiyarsa dukiyar Allah ta manzon Allah irin waɗannan ba za mu manta da su ba ubangiji ta Allah saka musu da alkhairi ya haɓaka arzikin su ya albarkaci zuriyarsu ya sa albarka a gidajensu ya sa a samu waɗanda za su yi ayyuka irin nasu a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu ba za mu manta da iyayenmu malamai ba wanda su ne fitila a tsakankanin al'umma irin su sheik Muhammad Abba Aji dattijo mai halin kwarai ubangiji ta Allah saka masa alkhairi ya albarkaci zurriyarsa ya kara masa tsawon rai tare da ayyuka na gari irin su malam Abubakar Adam malam Madu Mustafa malam Garba dan yaya malam Bukar Kyari ah, malam Ali Mustafa malam Abubakar Bello malam gamba kyari da sauran dukkan yan uwa ba zai iya kiyaye sunan ɗaliban ilimi almajirai malamai wanda kullum ayyukansu dare da rana wato ainihin haskakawa jama'a fitila ya ubangiji da wanda na ambaci sunansu da wanda ban ambaci sunansu ba Allah ka saka musu alkhairi akwai waɗanda yanzu cikin azumin nan sun bar cikin garin Maiduguri sun tafi kananan hukumomi na dukkan jihar Borno za su yi azumi a can gurin cikin dalibai da suka kammala karatu a jami'ar Madina da kuma waɗansu daga cikin dalibai na nan gida ubangiji ta Allah saka musu alkhairi ko ka babu fitila ce samuwar irin waɗannan a cikin al'umma sannan dan uwa daga cikin wanda muke karatu da shi malam Bashir wajen kwana hudu ko biyar ban ganshi ba sai aka aika mun cewa baya da lafiya yana kwance a gida ko a asibiti ne da Allah mu saki cikin addu'o'in mu ubangiji subhanahu wataala ya warkar da shi kuma Allah ya sa abin ya zama masa kafara daga cikin kungiyoyi ba za mu manta da Barna Muslim Consultative Forum ba wanda kusan A shekara ukun karshe din nan zuwa yau gudanar da tafsirin nan kaso mai tsoka na gudanar da shi kusan ubangiji ta Allah ya danka a hannunsu sun ɗauki wannan nauyi da kansu ba wai nan din kawai da ake yi ba hatta tura malamai kananan hukumomi kusan kowace karamar hukuma cikin kananan hukumomin jihar mai jihar Borno 27 an tura malamin da zai tafsiri kuma su suke tallafawa guzurin malamin me zai bari a gida matasa daga cikin yan kasuwa da suka yi fomin din wannan kungiya ko wannan kamiti ubangiji ta Allah saka musu da alkhairi ya albarkaci zurriyarsu ya albarkaci dukiyoyinsu ya ƙara musu kwarin gwiwa wajen ayyukan alkhairi haka makinkiyar islamic center ta imam malik da ayyukan da suke na alkhairi kungiyar ɗalibai musulmi na dukkan makarantu da ke cikin jihar borno tun daga jami'a da sauran hayan institution dinmu da sauran makarantu kungiyar yan agaji na izala izalatul bid'a ga masa sunna da kungiyar yan agaji na jama'atul nasrul islam fitiyanul islam ba za mu manta da kwazon da suke ba ubangiji ta ala saka musu alkhairi haka kwamiti na gudanar da wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke nan dambuwa road ubangiji ta ala saka musu alkhairi ayyuka da suke ba dare ba rana wajen ganin komai ya ci an samu nasara sannan borno muslim brotherhood forum da kuma Islamic Medical Association da sauran dai kungiyoyi da dama wanda ba zan iya tuno su ba dukkan waɗannan gaskiya sukan taimaka wajen gudanar ayyuka da dama na yaɗa da'awa a cikin nan jihar Borno da majohin da suke wato ainihin a makwabtaka da mu sannan kuma ta bangaren hukumomi ba za mu manta da gudunmawar da rundunar 'yan sanda ta jihar borno suke bayarwa ba wajen turo ma'aikatan tsaro ko wajen karatu ko kiyamul layil duk waɗanda suka zama sanadi suka zama sila suka zama towa suka akan hakan da waɗanda ake turowa waɗanda da wanda suka turo su Allah saka musu alkhairi sannan ba za mu manta da kungiyar kula da kare lafiyar hanyoyi ba wato road safety suna ba da gudunmawa tun lokaci mai tsawo har ya zuwa bana gaskiya muna fatan Allah saka musu alkhairi haka wato ainihin ba za mu manta da gudunmawar da kafofin watsa labarai suke bayarwa ba a gaskiya kafofin watsa labarai na Borno sun sha babban da kafofin watsa labarai da dama a arewacin Najeriya musamman a cikin watan Ramadana za a ga cewa idan ka kalli program sun su gaba daya kusan 80 zuwa 90% gaba daya na addini ne tafsiri daga wancan masallaci tafsiri daga wancan masallaci wa'azi fadakarwa nasiha NTA wato Maiduguri BRTB Radio Borno a gaskiya suna gudunmawa kwarai da gaske Allah ya saka musu alkhairi sannan manyan jami'ai da suke tsayawa tsayin daka su da komai ya tafi daidai da kuma waɗanda ake turowa muke tare da su ba sa gajiyawa ga wahalan azumi ga tafsirin nan da la'asar ne mutum da kyamara a nan dinsa ga yankewar wuta ga matsala ga a tafi yi makaran shan ruwa a gida a gaskiya muna jin daɗin gudunmuwar da suke barwa Allah saka musu alkhairi kuma lallai mu saka cikin addu'o'in mu sannan waɗansu kafofin na wajen jihar Borno irin wanda suka haskaka wannan tafsiri na bana kamar STV da talabijin na jihar Kano NTA Kano DITV na Kaduna wanda ke private television station ne na Kaduna da kuma YTV a jihar Yobe da NTA Bauchi da sauransu muna fata Allah saka musu alkhairi am kuma muna godiya ta musamman karo na biyu ga gwamnatin jihar Borno bisa ga musamman dai a wannan shekarar a gaskiya tafsirin da ake a nan masallaci bai taɓa samun goyon bayan gwamnatin jihar Borno ba irin wannan shekarar tun da muke a baya tarihi wannan gaskiya ce tsakani da Allah ko da an samu goyon baya bai kai wanda aka samu na bana ba na bana din ya sha bamban kwarai da gaske ga mai girma mataimakin gwamna a zaune tare da mu tun daga farkon Ramadan zuwa yanzu ya zo da shi za a fara tafsiri a tashi ya zo da shi za a fara kiyamul laili wani lokaci idan wata aya ta tangarda sai in ji shi ma yayi kokarin ya tana mun da Qur'ani a gaskiya wannan wani abu ne wato mai kara kwarin gwiwa wallahi akwai ranar da na fito cikin kiyamul laili a gajiye nake tilif na gaji barci ne a idona amma wallahi ina jin kunya in zo in ce wai ina jin barci sai in ga cewa ah, In da wanda ya kamata ya ji barci shine ga rikicin mutane ga kaza ga kaza ga gana da wancan gana da wancan kila gaba ɗaya ma a daren bai bacci ba ya zo kuma ya wuto sahun gaba kuma in ya tsaya a tsaye baya karkarwa kamar tsohon soja to ai kaga <laughs> wallahi ina jin barci amma wallahi sai in hakura in jure wani lokaci in yi irin katuwar muryar nan wani irin kori shaɗan da haka da haka har Allah ya taimaka dai kaga an gama kiyamun lailin ko shakka babu gwamnatin jihar Borno fatan mu ubangiji Allah ta'ala ya taimake su ya ba su ikon cika alƙawarin da suka yi wa jama'a ya kuma ba su ikon zartar da shari'ar musulunci a cikin rayuwar mu ya kuma ba su ikon ayyuka na alkhairi da suka kudura aniya samar da ingancin rayuwa wadata mutane da ruwan sha gyaran hanyoyi da waɗansu ayyuka da suka faru fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimaka musu mun tabbatar cewa ba taɓa yin gwamnati ba da ba ta kuskure ba abinda ake kallo alkhairi ya yawaita sai a yafe kuskure komin kankantarsa amma idan sharri yayi wai shine abin da ba a so imamu malik ibn anas ya tambaye abdullahi bin wahab me mutane suke faɗa yace to ga sunan masoya su yi yabo yan adawa kuma su yi zagi yace tunda duniya ta fara haka take da ba ma so a ce duka harshe yayi ittifaki akan zagin mu to ba mu zama da Allah ba ba haka gwamnati ta yi kokari ba yadda za a yi kar a suke ta ba yadda za a yi kar a faɗi laifinta amma ta yi kokari kar a yi izimai wajen faɗin laifinta duk mutum ɗaya ko gwamnatin da za a yi izimai wajen faɗin laifinsa to ba na gari ne ba amma ya zanto idan an ce kaza to kuma za a kalli waɗansu ayyuka na alkhairi fatan mu ubangiji subhanahu ta'ala ya taimaka musu ya agaza musu ya ba su ikon zartar da alƙawarurruka da suka wa jama'a jama'a kamar yadda na faɗa yau ne muka rufe wannan tasiri sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu yau ne idan Allah ya kama da daddare kuma za mu sauke alqur'ani a kiyamul laili ba wai za a kammala kiyamul laili daga wani ba amma dai cikin daren yau za mu kai minal jinnati wan nasi wanda yake ko shakka babu sauke alqur'ani kana wajen ko ba kai kake karantawa ba akwai albarka mai tarin yawa akwai daga cikin magabata wanda in kana karatun alqur'ani sai su tambaye ka yau ne ka sauke in za ka sauke ka kirawo ni dan ya zauna a wajen albarkar da za ta faru a wajen lokacin da ka kai karshe shi ma ta same shi to da haka lalle yau a cikin kiyamul lail zamu sauke alqur'ani kuma a wannan lokaci nake kira da yan uwa mu yi tawassuli da wannan sauka mu yi tawassuli da ayyukan mu na ibada mu yi tawassuli da kiyamul lail mu da sauransu wajen yin addu'o'i na alkhairi a gare mu da jama'ar mu da dukkan wani mai taimako musulunci wanda muka sani don da musulunci ba jama'a dukkan wani mai gudunmawa dukkan wani mai taimako wanda ba ambaci sunansa ba ba wai na ambaci sunansa ba wai na ce haka bane dan na rena shi dan kokolwa ba za ta iya haddace kowa da kowa kuma jama'ar suna da yawa ubangiji ta Allah ya sakawa kowa da alkhairi ubangiji ta ya kare mu daga sharrin shaytan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا ubangiji muna roƙonka da dukkan sunan da yake naka ya ubangiji muna roƙonka da mafi da kyawawan sunayenka mafi kyawawan sunayenka ya ubangiji muna roƙonka da siffofinka na kamala ya ubangiji ka sa alqur'ani ce ce mu ranar tashin kiyama kamar yadda shi hujja a gare mu ba hujja a mu ba ya ubangiji ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata ya ubangiji marasa lafiya mu da suke asibitoci ko gidaje Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka arzuta su da ita ya ubangiji duk mai matsala mace ko namiji musulmi da muka sani da wanda musulmi ba ya Allah ka magance masa matsalar ya ubangiji masu neman mazajen aure cikin matayenmu dan mata ne ko zawarawa ya ubangiji ka arzuta su da mazaje na gari waɗanda suke da bukatan mata a cikin mazaje ya ubangiji ka arzuta su mataye na gari ya ubangiji ka kare mu mu da zurriyar mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka tsare mu mu da shugabannin mu daga fitintunan zamani ya ubangiji ka albarkacin rayuwar mu gaba daya ya ubangiji duk mai bukata ta alkhairi cikin musulmi maza da mata ka magance mana ita ya ubangiji abinda muke jin tsoro ka iya mana abinda yafi karfin mu ka iya mana abin da yake mana barazana ka kautar mana da shi اللهم انا نسالك الخير كله اجله واجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله اجله واجله ما علمنا منه وما لا نعلم اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في ديارنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ubangiji kai mana gafara gaba daya ya ubangiji ka dukan mu gaba daya ya ya ubangiji ka ji kanmu gaba daya masu taimakon musulunci da ilimin su da dukiyar su da ikon su da kuɗinsu, su da karfin jikin su da gangan jikin su da shawarar su ya Allah ka taimaka musu ya ubangiji ka taimaka musu ya ubangiji ka karba aikin su ya ubangiji ka agaza musu ya ubangiji ka wadata su ya ubangiji ka sanya albarka a cikin gidajen su ka kare mu mu da su daga fitintunan zamani ba zan manta ba da sako na musamman lokacin da na je na gabatar da lanta a barak na mai malari na shiga na gabatar da lacca kungiyar musulmi na wajen cikin sojoji suke cewa masallacin nan nabu da kake gani wani attajiri ne zo gyara mana shi bayan ya lalace yana zuba ta ko ina ya gyara ya yi fenti ya sanya kafet daga kowane bango zuwa kowane bango ya taimaka wajen gina ajujuwa na islamiyya guda hudu wato shine zanna dujima a borno wato alhaji bukar mandara ubangiji ta ala saka masa alkhairi amana suka dora mun cewa sun dora mun wannan nauyi in yi godiya a madadin su in yi addu'ar alkhairi a madadin su ni kuma na ga ya dace in yi amfani da wannan taro banda ke duk wanda muka sani da wanda bamu sani ba da suke ayyuka irin wannan ya Allah ka taimaka mu